ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون حقيقه waɗanda suke kiranka ya kai wannan manzo daga cikin mutanen ƙauye ta bayan ɗakunan matanka da yawansu ba su da hankali